Hausa na BBC ke magana a kan mita goma sha shida da goma sha tara da kuma tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka ko a shafinmu na BBC Hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum Rabi Atika birnin kace ke fatan kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Nijar wato bakwai da rabi kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa Amurka ta bai wa Isra'ila kwanaki talatin da ta gaggauta inganta hanyoyin isar da kayan agaji zuwa Gaza ko kuma ta fuskanci rage tallafin soji daga gare ta. Mataimakin shugaban Hezbollah ya ce yarjejeniyar tsagaita wuta kaɗai ce mafita a yakin su da Isra'ila. A Najeriya bayan da hukumar ƙididdiga ta ƙasar ta sanar da tashin hawa farashin kayayyaki a ƙasar masana sun bayyana dalilan da suka haifar da hakan. an cire tallafin mai an cire tallafi wajen kuɗin da muke biya wajen wutar lantarki darajar naira an lalata ta ko ta ko ina talakan najeriya babu inda yake samun sauki To yayin da ake yawan samun lalacewar babbar tashar samar da wutar lantarki a Najeriya, masana sun ce bai kamata ƙasa kamar Najeriya a ce bata da wata mafita idan har an samu matsalar lantarki ba. ya kamata a ce ba a dogara da abu ɗaya ba a saboda akwai kasashe da dama waɗanda wannan tsarin shi suke tafiya da shi in wannan bangaren ya sauka to za a iya komawa kan wannan bangaren To muna kuma tafe da labarin wasanni amma kafin nan ga Zulaihat Abubakar da labaran duniya. Gwamnatin Amurka ta baiwa Isra'ila kwanaki talatin da ta gaggauta inganta hanyoyin isar da kayan agaji zuwa Gaza ko kuma ta fuskanci rage tallafin soji daga Washington. Saƙon na kunshe ne cikin wata wasiƙa da ta bulla wadda BBC ta tabbatar. Wakilin BBC ya ce, Ina tunanin ba a rubuta ta da niyyar jama'a su gani ba, saboda an yi amfani da kalamai masu kaushi. kuma kar manta cikin kwanaki talatin din za a gudanar da zaben shugaban kasar Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da kuma sakataren tsaro Lloyd Austin su ne suka sanya hannu a rubutaccen gargaɗin ga Isra'ila daga babbar ƙawarta. Cikin wasikar Amurka ta nuna damuwarta game da yadda Isra'ila ta musanta hana kusan kashi 90 na kayan agaji kaiwa arewaci da kudancin Gaza a watan da ya gabata. Mataimakin shugaban kungiyar Hezbollah a Lebanon ya ce tsagaita wuta ne hanyar warware rikici da Isra'ila. To amma Na'im Qassem ya faɗa a cikin wani jawabi da ya yi ta bidiyo cewar kungiyar wada Iran ke goyon baya a shirye take ta kai hari a dukkan yankunan Isra'ila. Ya ce kisan da aka yi wa galibin shugabannin kungiyar Hezbollah na baya-bayan nan abin takaici ne, amma har yanzu mayakansa za su iya ramuwar gayya mai raɗaɗi. Israel says its goal is to destroy Hezbollah's capacity. Wakilin BBC ya ce Isra'ila ta ce burinta shine rusa karfin Hezbollah ta harba rokoki da makamai masu linzami a kan iyakoki. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wani kashi na al'ummar Labanan na ficewa daga ƙasar biyo bayan umarnin da Isra'ila ta yi. Sama da mutane miliyan ɗaya aka tilastawa tserewa daga mahallansu. Ofishin kare haƙƙin 'yan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci a yi bincike kan hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai arewacin Labanan a ranar Litinin, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 24 waɗanda yawancinsu mata ne da ƙananan yara. Shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da harin. Sannan kuma ya ƙara da cewar akwai alamun Isra'ila ta ɗauki aniyar fidda yankin daga Gaza. agajin kayan abinci ya isa yankin ranar litinin a karan farko bayan makonni biyu kuna sauraron labarun duniya daga sashen hausa na bbc Uganda ta ce ta rataba hannu a yarjejeniyar dala biliyan uku da wani kamfanin kasar Turkiya don gina hanyar jirgin ƙasa mai amfani da lantarki wadda za ta haɗa ƙasar da makociyarta Kenya. hanyar za ta fara daga kampala babban birnin kasar zuwa malaba da ke kan iyaka da kenya sama da kilomita 270 Uganda's Transport Minister Katumba Wamala says the railway line to Kenya will take four years to build. Wakilin BBC ya ce ministan sufuri Katumba Wamala ya ce za a kammala aikin hanyar cikin shekaru hudu. kuma za ta taimaka wajen rage jinkirin da ake fuskanta wajen dakon kaya daga gabar tekun indiya a mombasa wani jami'i ya kara da cewar hanyar jirgin kasa za ta rage fiye da rabin kudaden da ake kashewa wajen fitan kaya yarjejeniyar uganda ta biyo bayan yarjejeniya tsakanin wani kamfanin turkiya da tanzania don gina hanyar jirgin kasa mai amfani da lantarki tsakanin dodoma babban birnin kasar da kuma dar es salaam Rwanda ta yi watsi da rahoton kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch wanda ya bayyana yadda ake azabtar da mutanen da ake tsare da su a gidajen yarin ƙasar. Rahoton ya bankaɗo yadda aka bar jami'an gidajen yari suna ɗanɗana wa mutane azaba tsawon shekaru da dama ba tare da alƙalai sun saurari masu ƙorafi ba. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ɗin ta kwashe shekaru biyar tana tattaunawa da waɗanda suka zauna a gidajen yarin. ta kara da cewar akwai wata azaba da ta hada da tsoma mutum cikin tankin ruwa da aka zuba wa shara sannan a lakaɗa masa duka ƙarshen labarin duniyar kenan daga sashen hausa na bbc zulaihat abubakar kenan ta karanto mana labaran duniya labaran duniya daga nan sashen hausa na bbc yanzu kuma sai rahotannin da shirin yake dauke da su Amurka ta rubuta wa gwamnatin Isra'ila wasikar neman ta bada izinin shigar da kayan agaji cikin gaggawa a cikin kwanaki talatin zuwa Gaza ko kuma ta dakatar da tallafin soji da take bata. BBC ta tabbatar da abubuwan da wasikar ta kunsa ga kuma fassarar rahoton Tom Batman. A ranar Lahadi ne gwamnatin shugaba Joe Biden ta aike da wasikar zuwa ga gwamnatin Isra'ila kuma ta kasance kunshe da gagarumin gargadi daga Amurka zuwa kawarta da ke zuwa a yayin sabbin hare-haren Isra'ila akan arewacin Gaza. ta kuma ce amurka na da matukar damuwa game da taɓarɓarewar halin jin kai tare da ƙara cewa hakan na hanawa ko haifar da cikas na kusan kashi casa'in bisa ɗari na kai koman samar da kayan agajin jin kai tsakanin arewaci da kudanci har ila yau ta ce yanzu mutane kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai ne hakan ya tilastawa zama a zirin da ke bakin ruwa inda suke cikin barazanar kamuwa da cututtuka masu haɗari wasikar ta kuma bukaci gaggauta daukar mataki mai kuma dorewa daga gwamnatin isra'ila a cikin wannan watan na warware duk wata matsalar hare-harenta tana mai cewa gaza yin hakan ka iya haifar da mummunan sakamako ga manufofin amurka ta kuma yi nuni da dokokin amurka da za su iya haramta bayar da tallafin soji ga kasashen da ke hana kai kayan agajin jin kai na amurka a gaida bilkisu babangida da fassarar rahoton tom batman To a Najeriya hau farashin kayayyaki a kasar ya tashi daga kashi 32.15 cikin ɗari a watan Agusta zuwa kashi 32.70 cikin ɗari a watan Satumba. Hukumar kula da ƙididdiga ta ƙasar ce ta sanar da haka a cikin wani rahoto da ta fitar a yau Talata. Bayan cire tallafin man fetur da na wutar lantarki al'ummar ƙasar sun fuskanci ƙarin kuɗin man fetur kashi-kashi har zuwa kashi uku a faɗin ƙasar. Ga rahoton da Abdu ya haɗa mana. A cewar rahoton, na hukumar kididdiga ta kasa a Najeriya. Farashin kayayyaki ya haura zuwa kashi 37.77 cikin 100 daga kashi 37.52 a cikin 100 a baya a cikin watan Satumban da ya gabata. Wannan lamari na zuwa ne bayan wasu matakai da gwamnatin kasa ta ɗauka bangarori daban-daban. Shebu Idrisa Mikati masanin tattalin arziki ne a Najeriya ga kuma ƙara hasken da ya yi kan abubuwan da yake gani sun haddasa hakan. a wannan hauhawan farashi da muke ta fama da shi farko dai tukun wannan ƙarin farashin mai zai ƙara taimakawa wajen hauhawan farashin kayan abinci da kuma tsananin raɗaɗi da talakawa suke ciki a najeriya muna ta tunanin cewa babban bankin najeriya wannan kwamiti nasu da ke zama duk bayan watanni biyu ya ɗan tsara wasu ababe ababe na tattalin arziki watakila za su kalli 'yan najeriya da idan rahama da kuma basira da tausayi su rage kuɗin ruwa da suke cewa a caza a taron da suka yi watan da ya gabata maimakon su rage ko kuma ma su bashi a inda yake sai aka wayi gari sun ƙara kamar watakila suna da masaniyan cewa farashin man nan zai ƙaru kuma a hawan farashi na kayayyaki zai ƙaru amma yadda muka samu watanni biyu watan bakwai julai kenan da watan agusta a hawan farashi ya ragu yanzu kuma a ce ya koma ai mun kai karnin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sai dai kuma masanin ya fito da tushen matsalolin da suka haddasa hakan tun fil azal wato da farkon lamarin yana cewa yanayin tattalin arzikin ƙasar najeriya da kuma ababen da ke faruwa da tsakanin nan a yana ba duk mai hankali wato damuwa farko dai shugaban ƙasa na najeriya bola ahmed tinubu ya ɗauki wani salo yana nuna mutanen najeriya za su rayu ba za su rayu ba kamar baya nuna damuwa ba ta yiwuwa a ce ka daki mutum ta ka ka dake shi ta tsakiyar jikin shi ka koma ta kafafuwan shi kana dukan shi an cire tallafin mai an cire tallafi wajen kuɗin da muke biya wajen wutar lantarki darajar naira an lalata ta ko ta ko ina talakan najeriya babu inda yake samun sauki lokacin misali shugaban ƙasa general ibrahim baban gida in za a cire tallafin mai akan sawo motoci na sufuri a samu wato kungiyar kwadago ta najeriya malamai ne eh, na addini ne na makarantu ne manya-manyan masana'antu ne ana haɗa kai da su don a samun matalakawa wato hanyoyin da za su iya samun sauƙin al'amarin da za a shiga amma wannan karan kusan an cire tallafin ba wani damuwa. Zuwa yanzu dai masana ta bangaren tattalin arziki na da fatan cewa za a samu rangwame ta bangaren raguwar hauhawar farashi a 'yan watanni masu zuwa nan gaba. Zuwa farkon shekara ta 2025. Abu da Halilu, sashen masana BBC daga Abuja, Najeriya. To babban bankin duniya ya rage hasashen da ya na ci gaban tattalin arzikin kasashen kudu da hamadar Sahara Afirka zuwa kashi uku cikin ɗari a wannan shekarar. Babban bankin ya yi hakan ne a cewarsa saboda lalacewar tattalin arzikin kasar Sudan sakamakon yakin basasa da ake yi a kasar. Sai dai ya ce ana sa ran ci gaban tattalin arzikin zai tsaya sama da kashi biyu da ɗigo hudu da aka samu a bara. A wani sabon rahoto da babban bankin ya fitar ga rahoton Aisha Idris. Rahoton wanda Babban Bankin Duniyar ya fitar kan hasashen bunƙasar tattalin arzikin ƙasashen ya rage hasashen bunƙasar tattalin arzikin ƙasashen na kudu da hamadar Saharar afirka da kashi 3.4 zuwa kashi 3 cikin 100 a wannan shekarar. Bankin ya alakanta hakan ne da yakin basasan da ake yi a Sudan. Rahoton ya bayyana cewa ba don rikicin Sudan da ya lalata tattalin arzikin ƙasar ba, ya kuma janyo yunwa da bazuwar waɗanda suka rasa matsugunai. Da bunƙasar tattalin arzikin yankin ya zo daidai da yadda bankin ya yi hasashe a watan Afrilun da ya wuce. Haka kuma rahoton ya ƙara hasashen bunƙasar tattalin arzikin ƙasashen nahiyar na shekarar 2025 zuwa kashi 3.9 cikin 100 maimakon hasashen kashi 3.8 da ya yi a baya. Sai dai a cewarsa, har yanzu hasashen na fuskantar ƙalubale daban-daban da suka hada da rikice-rikicen masu ɗauke da makamai da matsalar saurin yanayi da ke janyo fari da ambaliyar ruwa da mahaukaciyar guguwa. za ta samu bunƙasar tattalin arziki da zai kai kashi uku da uku a wannan shekarar, inda bunƙasar za ta ƙaru zuwa kashi 3.6 cikin ɗari a shekarar biyu da da ashirin biyar. Ƙasar Afirka ta gudu da ta fi kowacce ci gaban tattalin arziki a yankin, ana sa ran nata zai ƙaru da kashi ɗaya da ɗaya cikin ɗari a bana, yayin da a shekara mai zuwa zai samu bunƙasa da kashi ɗaya da 1.6 cikin ɗari. Ita kuwa ƙasar Kenya da ta fi kowa ƙarfin tattalin arziki a gabashin Afirka za ta samu bunƙasar tattalin arziki na kashi biyar cikin ɗari a wannan shekarar, a cewar hasashen. Babban bankin ya kuma bayyana cewa mafiya yawan ƙasashen suna fuskantar kamfan zuba jari daga jama'a da kuma masu zaman kansu. Sannan zuba jari na ƙasashen ƙetare da aka fara a shekarar 2021 har yanzu bai taka kara ya karya ba inda babban bankin ya yi nuni da cewa akwai buƙatar zuba jari mai ƙarfin gaske domin farfadowar yankin cikin hanzari tare da rage talauci aisha idris Laiman, bbc hausa daga abuja a najeriya To yanzu karfe tara ne saura minti goma sha shida agogon Najeriya da Nijar takwas saura sha shida agogon GMT da Ghana. Rabi'at Kabarin ka ce ki gabatar maku da wannan shirin daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba a cikin shirin za ku ji yadda ƙananan yara ke ci gaba da fuskantar karancin abinci mai gina jiki a arewacin Najeriya. amma kafin nan a yau ne wakilan kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu na ipman a najeriya suka zauna tare da cimma matsaya da matatar man dangote domin fara siya da dakon man daga ma'ajiyarsa kan farashi mai rahusa hakan ya biyo bayan barazanar da kungiyar ta na daina gudanar da ayyukanta a fadin kasar sakamakon tsadar farashin man fetur da kuma kudaden hidima da ake kashewa wajen lodin man fetur din daga cibiyoyin nnpcl dama dai kamfanin man fetur na najeriya ya amince ya baiwa 'yan kasuwar man daman ɗaukan man kai tsaye daga matatar man ta dangote kan haka ne wakilinmu na lagos umar shehu yan lema ya tattauna da alhaji salisu Tenten shugaban kungiyar dillalan man fetur ƙarƙashin kungiyar ipman kan yadda zaman ya kasance kamar yadda shugabanni na matatan man fetur na dangwa tana so su zauna da mu don mu kulla harkan saye da saidawa na man fetur tsakaninmu da mu da su mu a matsayinmu na dillalan man fetur yau allah cikin ikonsa zama ya yiwu kuma an zauna kuma an tattauna abubuwan da suka kamata a bisa jagorancin mataimakin shugabanmu na ƙasa alhaji fashola a lagos aka yi wannan zama. to me aka tattauna an tattauna abubuwa mahimmai guda biyu zuwa guda uku na farko sun nemi mu sanar da su yawan gidajen man da muke da su a ƙasa gabaki ɗaya mun tabbatar musu da cewa muna da gidajen mai dubu arba'in da takwas da ɗari shida da goma sha hudu wanda yake suna cikin kundin rijista na ma'aikatan da yake kula da albarkacin man fetur wato nndppre sannan kuma suna bukata mu zo musu da license na wuɗin nan yawan gidajen mai da kuma ariyan da gidajen nan nan suke zuwa wani lokaci ne za ku fara dakon mai har ku fara sayarwa cin kasuwa ba zai daɗe ba da dan ubangiji da yake kuma kun cimma matsaya talaka zai so ya san ko kun taɓa abin da ya shafi farashi sannan kuma akwai rangwame a cikin wannan lamari. Kwarai da gaske an yi maganan farashi sun tabbatar mana cewa in Allah ya yarda saboda mu ne za mu zama major customers nasu duk wasu wanda za su ke kokarin su sun kulla hulɗa already kafin mu da su domin mun fi su yawan gidajen mai farashin mu zai zama da sauki akan waɗanda suka fara kulla hulɗa da su suke saida musu da mai. To amma sun muku magana abin da shafi kan nawa za su ke sayar muku kowace litar mai? Za mu je nan wajen. To idan na fahimta yanzu duk tsakaninku da NNPC ba kare babin damo kenan. eh insha Allah rabi za a je wajen amma ba a je wajen ba saboda sai mun gama wannan yarjejeniyar da su mun shigar sun amsa wannan yayi daidai a'a wannan a gyara nan sannan shine idan mun shiga mun je an fara to yanayi ne shine zai nuna mana cewa eh za mu iya kwashe ina mu ina mu kawai mu koma mu je mu tare a can mecece ribar washi wannan taro ribar wannan taro shine mun samu matsaya mai kyau a kan cewa za a sayar mana da mai ƙasa da farashin da ake saida ma da duk inda suka kulle hulɗan kasuwanci na saida mai da su. Wannan yana nufi kenan za a iya samun bambancin farashi a cin kasuwar Najeriya kenan ko kuma ce a gidajen man fetur? kwarai da gaske za a samu bambanci a yanzu kasuwa ne fa ita ne fa kawai za ta neman ma kanta farashi ya rage ga mai saye ya zaba ina ne ya fi sauki. Duk da wannan zaman naku babu tabbas idan za a samu tsayayyen farashin man fetur kina a Najeriya. Tsakani ga Allah ba wannan tabbacin farashin da za ka sai da mai a Lagos zai zama daban farashin da za ka sai da mai a Abuja zai zama daban farashin da za ka sai da mai a Maiduguri ko a Port daban. Alhaji Salisu Tantan shugaban kungiyar dillalan man fetur ƙarƙashin kungiyar IFMAN To daga batun man fetur a Najeriya sai kuma na karancin abinci mai gina jiki ga ƙananan yara a arewacin ƙasar. Inda kungiyar agaji ta likitoci Medicine Sans Frontiers ta ce yaran da ke fama da matsalar abinci mai gina jiki na karuwa a yankin arewacin Najeriya. A rahoton da kungiyar ta fitar ta ce yaro 138 ta yi wa magani kuma adadin ya yi matukar muni tsakanin shekarar 2022 zuwa 2023 kuma tsakanin watan Janairun bana zuwa Agustan bana. an samu ƙarin yaran da ke fama da tamuwa da kashi 51 idan aka kwatanta da bara. Dr. Abdulkadir Isali ne shugaban kungiyar likitoci ta Medicine Sans Frontiers din a Najeriya ya kuma yi wa Aisha Sharif ƙarin bayani akan sanarwar. Wannan sanarwa da muka yi jan hankalin da muke ga shugabanni ga kungiyoyi masu taimakawa da masu hannu da shuni bisa abin da muke gani arewacin Najeriya musamman ma bisa haraka tamowa ta yara. don saboda muna aikin agaji kuma muna wajen cikin jiha takwas muna zamfara kebi sokoto katsina kano jigawa bauchi da borno muna ga karin yawancin yaran da muke fuskantar harkar tamowa abin sai kara karuwa yake abin da muke gani bana ba mu taba ganin shi ba zan baki misali kamar bara cikin wata takwas daga januwari zuwa august yaro dubu da da talatin takwas muka ma magani amma bana cikin wata takwas yaro dubu ɗari biyu da takwas kenan an samu ƙari kusan kashi hamsin da bisa ɗari kuma wanda muka kwantar da su wanda suka abin ya tsanani har muka kwantar da su bisa gado ba rawar haka kamar cikin wata takwas mun samu dubu talatin da biyu amma yanzu ana dubu sittin hamsin da biyu kenan an samu ƙarin kusan kashi sittin bisa ɗari. dokta a wani yankuna ne wannan lamari ya fi kamari na yaran da suke fama da matsalar karancin abinci mai gina jiki tabbas lallai mu ba mu yi bincike ba faɗin Najeriya gaba ɗaya bare mu ci ga inda yake amma mu inda muke jihar ta kudu gaskiya muna ganin karuwa amma kamar WFP su sun yi wani bincike su da gwamnatin Najeriya watan Maris aka yi wani bincike dama suna hasashen kamar inda zai fi kamari akwai Sokoto akwai Zamfara akwai Kaduna akwai Katsina akwai Yobe akwai borno kuma za ki ga duka jihohi ne masu fama da matsalar tsaro. To kuma misali ko ya jihohin da kuke aikin naku jihohi takwas suka faɗa a waɗannan jihohi guda takwas a ina wannan matsala ta fi kamari. mu dai mu yan masu program muna katsina in dai baki misali cikin program namu muna da yaro dubu hira da dubu ishirin da biyar masu zuwa suna karɓar maganin tamowa kuma yau bisa kwance bisa gado muna da kuhuwe da ɗari uku kuma amma ba zalle yana zihin duka yaran suna zuwa da katsina ba ne akwai masu zuwa daga zamfara suna ƙetarawa wasu ma suna ƙetarawa daga jamhuriyar nijar daga wani bangare aka fi zuwa to lallai mu mutanen katsina dai wanda muka fi gani daga batsari to kamar da sijiyoyin kano su jigawa da canfa. gaskiya kano da jigawa da sauki yayin da muke gani da yake amma ba mu muna kano amma jigawa muna yi amma kamar mata ne muke magani magani da tsari da wani ba mu wannan abin lallai sai lokacin da ka kawo maganin ne zaka san akwai mutane ko babu amma mai ba da ƙarfi wajen da ke akwai kamar matsalar tsaron da yake san mutane ba su samu su kai noma ba kina wannan duka yana danganta da haka nan me kake gani na janyo wannan matsala ta karancin abinci mai gina jiki a yankunan da kuka zazzaka? Abu biyu zuwa uku. Gaskiya gagarumin da abin da ke kara shi san dama akwai shekarar shiga ana yi. Amma banan ni ina ga kamar bai rasa danganta da matsalar tsaro. Da yake kin san ba za a samu mutane akwai inda ba sa noma kamar bandit sun hana a noma kenan in babu noma babu zancen abinci in babu abinci kuma kin ga yara su ne na fara da za su fara matsuwa ga kuma yanayin tsadar rayuwa da ya zamanta ruwan dare ga duniya lalle ba najeriya kaɗai bane ko ina amma duka yana karawa yanzu kuma dan da matsalar da muke gani ambaliyar ruwa akwai inda ta bata gonakai da abincin noma kuma yanda muke sashe ma na baɗin kuma zai fi na bana me kuke gani ya kamata hukumomi su yi wajen tunkarar wannan matsala to kamar shawarwari da muke so yanzu a rika kira ga masu sa hannu da shuni eh lalle ba arewan maso gabas ce kaɗai ke da matsayin nan ma akwai shi a kawo a taimaka arewa maso yamma da kuma ko da an taimaka din kuma kin ga aka inganta da tsaro kuma za a iya kaiwa inda yake so Dr. Abdulkadir Isale kenan shugaban kungiyar likitoci ta Medicine Sans Frontiers a Najeriya. To daga batun karancin abinci mai gina jiki a arewacin Najeriya sai kuma na matsalar wutar lantarki a Najeriya inda masana kan harkar wutar lantarkin suka kira a sabunta kayayyakin babbar cibiyar wutar lantarki ta kasar. Masanan da sun ce wanka tsaye wutar lantarkin da ake fuskanta na da alaka ne da rashin sauya kayayyakin babbar cibiyar wutar lantarkin. A jiya ne dai cibiyar ta fuskanci matsala abinda kuma ya jefa gidaje da dama cikin duhu. Ga rahoton Aisha Aliyu Jafar. da yammacin jiya ne aka samu katsewar wutar lantarki a sassan najeriya da dama sakamakon matsalar da babbar cibiyar wutar lantarki ta kasar ta fuskanta hakan ya sa gidaje da dama suka kasance cikin duhu har zuwa wayewar gari ko da yake wutar ta dawo a wasu gidaje da misalin karfe biyar da rabi na safiyar yau sai dai daga bisani wutar ta sake katsewa da misalin karfe tara na safe a shafin ta na x hukumar rarraba wutar lantarki ta eco wato ekedc ta tabbatar da faruwar hakan kuma ta ce suna aiki da sauran abokan hudarsu wajen shawo kan matsalar shin ko menene mahimmancin babbar cibiyar lantarki ta ƙasa tambayar kenan da na yi wa injiniya muhammad sade shi national grid wata haɗaka ce ta wadda ke samar da wutar lantarki tun daga abin da ya danganci gabobi uku na ita wutar lantarki yadda ake samar da ita akwai gabata power distribution wanda ake asalin kirkirar da samar da ita wutar kenan sai kuma transmission inda ake dakon ita wutar da za a kai wadda za ta shiga zuwa gidajen mutane sai distribution wanda yanda ake rarraba wutai. To shin menene yake sa wannan babbar tashar ta wuta wato National Grid ta sauka? Kusan ah, babban matsalar da ke faruwa musamman ne mu a nan a ah, Najeriya shine ah, su kayayyakin da ake samar da wutan lantarki da su a Najeriya tsaffin kayayyaki ne ma'ana sun daɗe. sannan kuma yawan 'yan najeriya da bukatar su ga wutan lantarki ya fi abin da ake ake sa ruwa na wutar lantarki. Sai dai masanin ya ce bai kamata a dogara kan cibiyar wutar lantarki ɗaya ba domin kaucewa katsewar shi da ke jefa al'umma cikin duhu. Ya kamata a ce ba a dogara da abu ɗaya ba. Kamata a ce idan an samu matsala a wannan bangaren na network to akwai wani backup system da zai zo ya bakin din wannan network din da ya samu matsala saboda akwai kasashe da dama waɗanda wannan tsarin shi suke tafiya da shi in wannan bangaren ya sauka to za a iya komawa kan wannan bangaren kafin a gyara wancan abin nan sai kuma sabanta waɗannan kayayyaki na samar da wutar lantarki da kuma faɗaɗa su da inganta ita kanta tashar tun daga harkar da distribution din da transmission har zuwa generation sai kuma dole a tabbatar da cewa oke ita wannan network din wannan a national grid din ana kula da ita da ya kamata hukumar samar da wutar lantarki ta kasar ta ce an samu matsalar ne a kamfanonin rarraba wutar lantarki sha ɗaya a faɗin ƙasar wannan dai shine karo na bakwai da hakan ke faruwa a wannan shekarar kuma karo na 227 tun daga shekarar 2014 Aisha Aliyu Jafar BBC Hausa a Abuja, Najeriya. To yanzu kuma ga Buhari Muhammad fage da labarin wasanni. Tsohon kocin Manchester United sa Alex Ferguson zai bar matsayinsa na wakilin kungiyar a ƙarshen kakar wasanni ta bana. Manchester United na biyan Ferguson da ya murabus daga kocinta a 2013 miliyoyin fama-famai a matsayin ladan aikinsa. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da Sajim Ratcliffe ke neman rage yawan kudaden da yake kashewa a wasu bangarorin ya kuma kara sa jari a cikin tawagar United ɗin. Tuna aka sallami ma'aikata sama da 250 daga aiki a Old Trafford a wani mataki na rage yawan kuɗin da kungiyar ke kashewa da fan miliyan goma. Kocin tawagar mata ta Arsenal Jonas Edebal ya yi murabus daga mukaminsa. Arsenal na matsayi na shida a teburin gasar mata bayan cin wasa ɗaya cikin hudu da ta buga a kakar 2024-2025. Mataimakiyar kocin Rene Selegas ce za ta ci gaba da jagorantar kungiyar a matsayin kocin kwarya edival wanda ya lashe gasar matan kaka biyu da suka gabata. ya sanya hannu kan kantaragin shekara uku a kungiyar a watan oktoba bara bayan kammala gasar da ya yi cikin kungiyoyi ukun farko a jere a cikin shekaru Senegal da DR Congo sun bi bayan Burkina Faso da Kamaru wajen samun tikitin gasar nahiyar Afirka ta 2025 da za a yi a Morocco. Senegal ta yi nasara kan Malawi da ci ɗaya mai ban haushi, yayin da DR Congo ta doke Tanzania da biyu babu ko ɗaya, Uganda biyu South Sudan ɗaya, Chadi ta sha kashi a hannun Zambia da ci ɗaya da nema, gaban na da biyu Lesotho na nema, sai wasan da Sudan ta lallasa Ghana da ci biyu babu ko ɗaya. a gefe guda kuma hukumar kwallon kafa ta afirka ta cire wasan da aka tsara bugawa tsakanin najeriya da libya daga cikin jerin wasanninta na yau wannan ya biyo bayan rikita-rikitan da ke faruwa tsakanin kasashen biyu bayan najeriya ta isa libya ta yi jiran awanni a filin jirgin sama ba tare da jin komai daga hukumomin libya ba yayin da ita ma libya ta yi kirarin tozarta 'yan wasanta da najeriya ta yi a makon jiya a wasan farko da suka buga a garin uyo libya ta sha alwashin shigar da najeriya kara kan wannan batu bahar muhammad fage kenan ya kama na labarin wasanni To mu za ku iya zuwa shafinmu na bbc bbchausa.com don karanta labaran da muka wallafa maku. Babban labarin muna cewa ba zan ce uffan kan rikicin jam'iyyar NNPP ba in ji kwankwaso. Akwai kuma me ke jawo yawan lalacewar babban layin wutar lantarki a Najeriya to domin samun amsa sai ku je karanta wannan labari. To baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin wanda Aisha shirin Baffa ta shirya Lawal Nuhu Suleiman ya haɗa mana sauti suna na Rabi'a ta daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa mu kwana lafiya.